karatu yana ba su wahala sosai idan yi zo karatu wani lokaci gaskiya ko ma cikin dare ne da ya fara sai barci ya tafi ko kuma wani da fara amma inda zai kai asuba yana kallon tiktok ko facebook ko na wannan koki barci ba zai tafi to shi ne ke mana da ba su shawara a cikin da ya ke أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين عباد الله صلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا أبدا da bawa Allah ne ambata is very normal is very normal malamai ma suna cewa la yunaru al-ilmu shi ilimi ba a samun shi da hutu duk wanda ka gashi haddace ga shi zan ƙara maka tambaye shi ya sha wuya sosai duk wanda ka gashi haddace alƙur'ani wallahi shi ne sha saboda haka ka yarda kuma Allah ya ce allazina idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tazakkaru fa idza hum mubsirun ka zanto daga cikin tawagar waɗanda a duk lokacin da shaitan ya nemi ya dakatar da su daga wani aikin alkhairi su su farka in tiktok ne ba damuwa in ƙur'ani ne da damuwa ai ka san shekari eh, saboda aka yadda yake ya kanka sai maka da ka yaƙe shi kuma fatan mu kawai Allah ya dola ka kan shi ta cal alƙur'ani mai girma na tambaya ta gaban ce salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina fara fara lafiya da kuma fara salamu alaikum yace malam yana so ya san bambanci tsakanin mani da fasi da wani wanda ya kusa da ne da uwa don da ah, bambancin wa'annan abubuwa ah, menene bambancin maziyi da maniyi har ma da wani maziyi bai da kauri kuma shi baya fitowa sai lokacin sha'awa ko da ba ka tare da iyalinka idan sai tunani ko ne tunani zai ba tunani da kyau zai iya ganinsa kuma mutum ya ga abin sha'awa din zai iya ganinsa shi kuma wannan baya wajen wanka za ka je ka tsarkake kanka ne daga wannan masu da inda ya taba kayanka sai kai yi alola sai ka je kai amma manini baya fitowa sai da shawa mai karfi sai mutum ko cikin mafarki ko kuma kana tare da iyalinka ta hanyar nan guda biyu zai ke iya fitowa shi kuma in ya fito fari ne mai kauri sosai to shi in ya fito dole shi a yi wanka wankan janaba bambanci tsakanin su kenan wani kuma zai fito musu sai masu shekaru masu shekaru wanda za ka ga yawancin su sun guda sun gama biyan bukatar su sun tashi za su ga ya fito da yawa wannan shine wani wallahu a'lam yana da kuma wani har kawo sadakin ta da za ka ya duk da wancan ya kawo sadaki wani ya kawo sadaki da shi ya ce ci gaba da neman su ya kusa sun gani ne kada ya nema a kan nema ke ya halatta da tambaya ta biyu kuma shi ne to tun da mahaifin ya da sun ya halatta ya aure ta a gaskiyar lamari wannan tambayar ba zan iya ba da amsar ta ba saboda ya yi bayani shi abin da ya sani kuma abin da ya yi masa tafi sabila kafin a iya bada wannan bayanin wannan sai an je an yi bincike an gane ya yanayin lamarin yake da kyau sannan za a iya cewa wajen abu karin ce maka shi kenan zai halatta da ka ture shi ba ka yake yi ba gaskiya eh, ya kamata ne a ga yadda yanayin abin ya kasance a duba da kyau sai a ga maslaha eh, amma ni ina ba da shawara in shawara ka ne da mahaifinka baya so har yanzu ya rasu kuma kai ba kai saka aure ta ba lokacin da yake nan me yasa baya nan kuma zaka dage sai ka aure ka kula da bayan mahaifinka eh ka hakura ba ita kadai ce a duniya ba akwai mata da yawa a ji wasu guraren da aka fita daga rigima da fitina wallahu a'lam zai ta gaba yake cewa ah, wani da ya musu farashin naira a mazaunin kudin da zai shiri na da kasar a yi fata kwanan baya ko mun ce lissafi yanzu miliyan biyu da dubu ɗari biyar da na da ashirin da takwas da katon fitar a ba gaskiya ne masu ba kuma ba a cire shi a naira zakkan da kai ba a cire masa kudi abinci ake cirewa ana fata an gani kuma abin da ake cewa kai eh, sa'an min sabrin aw sa'an min sha'ir sa'i ne hudu hudu akan kowane mutum da yara kanana da maza da mata da bayi da ƴaƴa dukkan su baki da kowa ana son a fitar masa da mudu hudu kuma jama'a yana a kwalejin tsarin da muke ciki a bada shinkafa ba eh a bada shinkafa ya mutu nabi cikawa ake cikawa ake ba shafi ake wallahi ba san addu'ar ba magabatan mu Allah ya ba lafiya akwai ah, ah, wani Allah da bakai kan ah, abba abba ya turo ma ya kasa isa zuwa guda shida da ke nasa a sashi zuwa abin da yake jima Allah wurin da biya musu da bukata da bukata amma akwai wasu bayan Allah da suka kare na nan wajen masu da ke mana suna da marasa lafiya a gida don Allah mana ya kasa zuwa Allah ya wurin da ya ba su lafiya masu bukatu na alkhairi da bazai ji Allah ya musu bukatunsu wannan kuma marasa lafiya da tafsir ko ماذا ماذا الأول حواس ومن تجي الله سبحانه وتعالى يباس الاجيال اللي سيئ ذلك أفارع جريس وكما لا يمكن لا جاء عليك أنا ولا لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا يقولون ربنا أسلم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ثم أما بعد muna تتدبر godiya الله من قوى بقومين mai komai او sake يمشي mu a wannan رمضان bayan hijirar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina da shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu allah madalci sarki ya da kamar haɗuwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin shekh hassan sa'id allah ta'ala domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar da muka saba Allah subhanahu wata'ala muke fatan ya dora mutan daidai jama'a a karatu da muka yi jiya Allah madaukakin sarki ya yi bayani a kan kafirai da yanayin su gobe kiyama kuma ya ce mana ba za a karɓi hanzarin su ba Allah madaukakin sarki ya yi magana akan mummunai yake su tuba idan suka tuba zai kankare musu kurakuransu zai shigar da su aljannoni wanda koran musu ke gudana ƙarƙashinsu zai cika musu haskensu yayin da suke tafiya a kan sirafi ƙarshe kuma yake zai kafarta mana bayanin yau da yardar allah subhanahu wa ta'ala zai kasance ne akan ayar da allah subhanahu wa ta'ala yake kira يكتب يا أيها النبي يا أخي النبي محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار والمنافقين كيائي كغير المنافقين كفر التكيس كيما درس واغضب عليهم قد انا التامس قد انا التامس وانا بيان وعليهم bayanin Allah subhanahu wa ta'ala ana magana ne akan jihadi a duk lokacin da yawanci ake magana akan jihadi sai daga gaban wani suna faruwa tsoro na kama su musamman idan ba musulmi ba ne sai su ce addini mu addini ne na zubar da fili addinin mu addinin musulunci addini da nake son mutane kuma wallahi ba ka ba a dai fahimta da kawai in ma ya zanto jahilci ne in ma kuma ya zanto mutane sun san gaskiya amma suna sun aiwa addinin musulunci bakin tanti. jama'a yanzu barin tambaye yanzu muna kasar Nigeria haka ne mu ɗan Nigeria Nigeria tana da sojojin sama masu yaƙi haka ne Nigeria tana da sojojin ƙasa masu fatattukan makiya haka ne nigeria tana da sojojin ruwa masu fatattukan mutane me suke karewa suna kare kasar nigeria suna kare mu da muke cikin nigeria su kare mana rayukanmu su kare mana dukiyoyinmu su kare mana mu baki daya wannan aikin da suke yi ta kan shi ne a lokacin da boko haram suka addabe mu sojoji suke zuwa su fatattake su har cikin daji su karkashe da karkashewa ba jini suke zubarwa ba ya halarta ko bai halarta ba to duk inda ka ji ana bayanin jihadi a musulunci ba jihadin kira su ne a ana nufin kasar musulunci islamic state yadda nigeria take da kasa idan akwai kasar musulunci nan da aka shar'anta wannan jihadi jama'a muna fahimta da kyau yawa daga cikin musulmi har yau suna cikin duhu kai yawanci wanda ba musulmi ba suna tsoron sura da ke cikin alƙur'ani kai lokacin da aka kama ne a nan abuja a wanda yake mana ina guzura suna suna interrogating na wani yake cewa akwai surori guda biyu cikin ƙur'ani kuma inda an kiri shi ƙur'ani zai zama zaman lafiya لكن وعند سورة الذكر في سورة التوبة في سورة الأرفع كاسر سورة التوبة لذلك قاتل الذين يلونكم من الكفار ويجدوا الذكر مغرفة عشق ذاك إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعلا عليه حق في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أظهر بعينه من الله عن شكل هناك كثير هو أن كمان كمان تتاشى كوا أبي أي الدين المسلم في ينا الإسلام السيد ينا الأسر المسلم إذا أكتب على الأسر المسلم دور لي أسر مسلم دور المسلم a samu sojojin sama a samu da kasa a samu da ruwa da suke kare kasar musulunci da musulmi da dukiyoyin musulmi duk waɗannan ayoyi na jihadin da ma'ana su kenan ba cewa aka yi da aka ce kawai da ke da yura kun jira su fa kai da kake da sai su fara kauta da mamu ba haka ake yi ba ba haka ake nufi ba dusa waɗannan ayoyin suna magana ne a kan islamic studies kuma suna aiki suna aiki har tashin alkiyama jihadi bai tsayawa bai bai bai bai bai abin bai tsayawa yana nan ma bai ida yau amma sai an samu islamic studies In wannan hayaniya da muke ciki da kara da ba shugabanci ba isra'il sai haka kan ba za ka tafi kashe wani da kashe wani kuma in ka kashe wani ta yi ko ba musulmi ba ne? yanzu kamar da su suke mana an gama yaki a yi komai da komai, ka shiga a rukumar za ka sayi wani abu ko ka sayar kawai sai a ɗauke ta mutum sai kawai yanzu labari wani a kashe to mu ba mu haka mu ba mu haka mu addinin mu bai da wannan ba ɗazu ɗazu ake tambaya ta bai da hukuncin musulmi da ya kashe kafirin amana kafirin amana kuna zaman tare kun yarda ku zauna tare ku yi hulɗa tare na kun dinu kuma yake to kun ka kashe shi a dole musulunci wallahi sai sai an hanci ci taranta sai ka biya biya sannan sai ka yi kafara akwai yanayin da ba suka ce idan da ghilati ne ka kashe shi ne ka kwace dukiyarsa to a dole musulunci kashe da su da haka idan ana batu da suke hali kar gaban wani ya faɗi ya ayyuhan biyu ya kai annabin Allah jahilul kufara ka yaƙi kafirai kuma lokacin suna cikin yaƙi suna dawo harbi سوتنا إلى العصر سيدا إلى العصر بلا سو كنا آية نقوى ما سبارة هو بزمان يعني بإن أتسي ومن الإسلام تتكلم دولة المسلمين تيجي ثم أنا سوتنا من سوتنا كل كل سوتنا نرجع ما أعرف يوم ما ما ما كان في إيمان كان في إيمان الأنصار كي ما أعرف يوم ما أعرف يا أيها النبي يا أخي أن القتل شاهد الكفار كياتي كافرين والمنافقين لمنافقين تنبه بيان يعني. منافقين سنة تعالى بشيشي من الله سنة الله سنة صلى تعالى سنة أزمي تعالى سنة ضعين فيا ذي يكيس kuma ba akwai wani asar nan da yake cewa da wani ne ne a karkashe su sai manzara salatu inna muhammadan ya yaqtul ashabahu kar a zo ana yada labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karkashe sahabbansa saboda ka saboda kike ba a taba su ba a kashe su to me yasa Allah yake jahilul kufara ay jahilul wanda qur'an kai ya yanke su da alqur'ani mai girma wayancan kafirai ana yaƙar su da takobi su kuma wayannan munafikai ana yaƙar su da alqur'ani mai girma shi sa Allah ke wajari da mubbihi jihadar fitira ka yi haƙe su da alƙur'ani jihadi mai ƙarfi mai girma kuma jihadi da alƙur'ani ya fi tasiri da jihadi da sabo shi yasa su muna da suna tare da ma'aikatan sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da wani ayoyi suka sauka da alƙur'ani da alƙur'ani sun salazala yahsabuna kullu shay'atin alaihim ko su tsawa masu da su a cikin يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبههم بما في قلوبهم munafikai kullum suna cikin tsartsar gaban su na faduwa kada wata aya ta sauka ta fallasa abinda to wanda shine makomar su ba kidan su da kafirar da munafikan gobe kiyama mutar jahannam sai an ma إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار سنة كرشي كرشي كرشي متجهل وبئس المصير أما يجي ترك ولا مقومة نعم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين ضرب الله مثلا Allah madaukakin sarki ya buga misali kuma Allah madaukakin sarki ya misali kuma ya buga misali ya ɗinke su ya buga misali da kuɗa, haka ne ko يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون منه ضعف الطالب والمطلوب إن يجد ما يبقى مثالي بجزء جزء مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإلا أوهن الحدود لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن يجد ما يبقى مثالي بصوره وكان أمر في كفاره إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها كرش أم يجي وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ضرب الله مثلا للذين كفروا أن من يكسر يبقى مثال وأن تتكافر misalin da Allah yake buga mana anan shi ne mutumin da yake kafiri amma yana tare da mumini zakansa imanin muminin nan zai cece shi gobe kiyama a fito muku fili ba ba na shi ne limanin garin da amfani gobe kiyama an gane ko a zo gobe kiyama kai kana da sharhu da ya rika maka bi Allah ba za ka tambaye ka me kike ciki ka ce ba ba da ne limamin da dole malaka zai saurare ka ba zai saurare ka ba ta sai da haka farama Allah zaka bai da jinin ka Allah madaukakin sarki ya faɗa misalin kafirai waɗanda suka kafarta imra'ata nuhi matar annabi nuhu والمرأة لوط lutin da النبي لوط lutu السلام ما matar النبي لوط عليه السلام salam kafira ce matar annabi lutu alaihi salam ita ma ce cewa annabi lutu alaihi salam shi ne farkon manzo a kasa kuma iya da matsayi babba a wurin Allah kuma ɗaya daga cikin kullu min al-rusul masu daraja وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه يهدف في كل العرب من الرسل أما هو ما تشغل في المملكة فجاء النبي الله لي كسر سوى النبي الله zai kubutar da wannan matar tasa a gobe kiyama la ba zai kalita komai ba Allah ce kada ta tahta abinai wayannan mata guda biyu sun kasance tare da waɗansu bayi guda biyu min ibadi na fari salihai daga cikin bayanmu da zartattu suka سيسك حيثيه to anan fa kada samu ma sai suka hayyaci mazajen su guda biyu matar annabi nuhu alaihi salam ta an annabi nuhu matar annabi zuwa ta an annabi lutu a cikin amma wani irin hayyaci malamai suka ce na yake matan annabawa masu yaro ka ga cikin da ba Allah ba ka ba samu ce baya matar annabi da sallama da sallama Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma yana cewa ما زنت امرأة ما ما زنت امرأة العلي قط ما تقصها ما تروي عن العلي هو شيء بعد هذا أولاد بابك أولاد ما تحدث بابك kai a samun wajen zuwa tambayar kayayyakin amfanin gida ba a yarda ka yi tambaya ba su ke jami tsakanin kansu Allah ya yi wani da ta azumu hunna ka sa'a azumu hunna ne ba wani ya ta a tambaye su bayan jari ba zama kan da ke fana da daraja ba za ka ganta ba sannan a lokacin da annabi yake duniya ko da ya tafi matar ba wanda zai aura ya Allah yake cewa ma kana lakum ma ma kana lakum an da ita zalikum kana lil nabiyya fa ne ko a ah, farkon ayat wa kana lakum an tusu rasulullahi a la an ba azwajahu min ba'dihi abada ya kamata ba za ku yi ainihin sun da matan nan da sun da sun rinda rayu ba ba za ku yi auren matan sai na rayu ba ko ya sake su idan kuma ya bar duniya ba ku san ku aure su ba haramun ne ku aure su inda zalikum kana yusi an-nabiyya wa tanna su sabba ba san Allah bai sahi minkum wallahu la yastahi min al-haq saboda haka matan annabawa ba sa jira kenan wata irin ha'iji suka yi ita matar annabi Nuhu alaihi salam da yake kafara ci an cire abin da take yi shine duk mutumin da ya zo ne musulunci tare da annabi Nuhu alaihi salam za ka kai sunan shi wajen manyan kare arna su kama shi su azabtar da shi ita har ita take yi kuma tana matar annabi ita kuma matar annabi lutu alaihi salam abin da take yi yake mutanen annabi lutu ai maza suke yi mazo a ta'atun da zikra da min da wa da ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum su kuma suke yi to ita kuma idan duk lokacin da annabi lutu alaihi salam yayi bayani musamman kyawawa sai ta je ka ci kansu su ji ba da labari akwai habai kuma kyawawa ne a zo ماشي نسيت حوس من اللي بقول سبحان الله الله ملائكة نسيتهم شكيه لا يبقى شيء سنا كبرنا كلام مش كلام من كسرنا بس بس لو بس سنا كبرنا أما كان شيء أحلى ما كان بس إيه إيه تبي تقولنا إيه الغائب اللي تبيه الذي تخالفهما سوء تبي تسكت هاي تشوفه ما يجوزه falam yubni anhu ma min Allah shay'a wannan kuma da wadatar su komai da Allah wai kasance wanda matar annabi a'a wannan bai wadatar masa komai da gurin Allah me ya faru wa kai da gurin dama ba a sai aka ce da su ku shiga wuta tare da masu shiga wuta da kai shi kenan kowa ya zaki nan kuɗi. ya imani ya aikin alkhairi ya nufi aljanna abokina mahaddacin alkur'ani ne a'a kai ka haddace naka na shi ne limanin garinmu a'a ba zai kare ka komai ba shi yasa hadisi ya inganta cikin sahih al-bukhari da muslim hadisin abu hurairah radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka saukar masa da wannan ayar wa anzir ashiratuka al-aqrabin ka gargadi mata kusantar danginka sai ya miƙe tsaye yana kira mutanen da ma ya quraish اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن ابي المطلب اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله اشتري نفسك من النار

كما بنو عبد مناف حتى كما عباس بن منطلق حتى عمة رسول الله صفية حتى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم بتسأل عن شيخك إذا كنت تزور أن نرضى ضعفين النبي محمد صلى الله عليه وسلم تقول أحد ضعفين amma ba aljanna musa ba بادي بادي ke gobe kiyama in ji wa an san su yanzu nan sai a ce maka to annabi ba shi da amfani kai da kuma yanzu ga annabawan Allah yanzu yanzu ga annabawan Allah mai magana a kan matar annabi mai magana a kan matar annabi no dan aljanna ne bayan musa matar zuwa ne ɗan wuta ne ko a aljanna waye bari haka mun yi laifi أهل كلا لا يكون بل إلا كما تبصر إيمان من ذو الله صلى الله عليه وسلم كن سمع من يتحاق بعد تكاين ما تبعى الدنيا كما لم أريد أن أسمع جبائن ما من ذلك ya ba ta matsayi cikin aljanna amma kuma ga hakika da musulunci da ke nemi aljanna da kai batun mahaifin da annabi ne annabin ƙarshe ya fi kowa ya fi kowa daraja a wurin Allah wannan babu shan gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai karɓa wannan sai ni ba da ni maza wannan makka wannan gobe ka da kuma baiwa in yi so ma a cikin ka'aba dan baka yi sallah ba وضرب الله مثلا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين قولي مثالك wancan misalin matan annabawa da guda biyu kafirai suna tare da annabawa mazaje mutum biyu mu'minai annabawan Allah annabcin bai tare su da komai ba da mutane wannan kuma misalan guda biyu mata ne guda biyu su kuma mu'minai ne an gane ko ɗaya daga cikin su mijinta mijinta kafiri ne arme ne daga cikin manyan arnar duniya amma kuma bai hana kashi da aljanna ba bai hana kashi da aljanna ba shi sa Allah ke wa tsara ba ba kuma Allah ya kace ga wani misali na amanu دولة سكي إيمان امرأة فرعون ما تر فرعون آسيا آسيا نجد آسيا جنت مساحة امرأة فرعون ما تر فرعون ما تر فرعون ما يقول هذا إيه؟ حاليا وأنها معرفة هل حاليا وأنها matan duniya sun kasa haifan wanda ya cika arni garinsa shi arnar sun tashi ba wani da musulmi kawai da mutane kawai yake ba yana har da haka ya ce kika rijiya sai ana rabbukum al'ala ya da kika rijiya sai ma alimtu lakum min ilahin da kai ya da kika rijiya sai da mutanen misra alaysa li mulku misra وهذه الأنهار تجري من تحتها فلا تبصلون ولا بتاني ما ولا بتاني شيء على الله أم أنا خير من هذا الذي هو مهين لنا نحن عندك موسى عليه السلام ولا يكاد يزيد مكان أمام الحيابة توني شيء من فرعون أما هو ما ترفع مؤمنات آسيا Allah ya maka da tsarin fita ta hada da ita ce ta fara da yanar ba annabi musa a yin sana a gidansu annabi musa ya kawo girma a hannunta kuma ifada ta wata gini ne an ta tafai da janna ka ci da da lokacin da ita wannan matar ta daga hannu ta roƙi allah na rokin sarki ya allah ta gina ran gida cikin aljanna kuma ta tafi da rarrawa malaman tafsiri musamman kafin ya ce an kai wani wanzuri ne wanda shi fir'auna ya gane cewar matarsa musulmaci tana da imani kuma ba ta yarda shi Allah ba da aka gwada ta da jarrabawai kala kala aka tabbatar cewa ta imani kawai sai ce a ji a kan wuli a cikin ko. sannan a nemi dutse ne girma a kalai a haura sama a tafi a kanta dogarawar fir'auna suka ɗauki ta suka je suka ɗaure ta da kyau aka haura sama da dutse za a sako kanta ta ɗaga ta wata ta dutsen nan a wannan gudun shi wannan addu'a an yi an yi an yi ta yi da ina ba shi kama ta ce ya Allah abin da nake bukatar kawai gidan cikin albarkarka malaman tafsiri suka ce da sai wannan addu'ar tana ɗaga kai haka kawai sai ta gida sai aka nuna mata gida kafin a sako dutsen sai Allah ya zare ranta ana zarewa sai aka yi gidan da zazzala ran yake sai aljanna straight gawa da kawai su ba su ne masu suka suka mata dutse ما ما الميت ما ما الجرح لميت الإيذار بالمجد ثم تنهي هذه أن تدري أي ما هو يوم أيكم هذه كلام ما كتبوا بكي تزعل جنينا الضبع كاي أيكم بنضع ثم لك الله ولا تشرك فيه كوتر دقيقة توجه هيا كافوس تجلس قال سيدتي رب ابن لي عندك بيتا في الجنة يا الله gina min gida a gurin cikin aljanna kuma sai Allah ya gina masa wa najini min fir'auna wa amalihi ta kubutar da ni daga fir'auna da mukan ayyukansa wa najini min al-qawl adh-dhalimin ka kubutar da ni daga mutane as-salim wa maryam ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وقدمت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ومريم, ومريم ابنك عمران قال مثالي نبو دام مثالي هو بيو ما تا مسلمين كشم أن نباوا مسلمين بيو mata sorry biyu na farko mata kafirai karkashin mazaje annabawa musulmai misalan kuma guda biyu na karshe mata ne mu'minai waɗanda suke tare da kafirai amma da maryam ba ta tare da kowa amma an buga misali da ita don cewa mata mu'minai mutum biyu ne Allah ya ce wa maryam da kuma maryam ibnata imran yar imran التي أخفر فرجها وتتكار فرجتها وتتكير فرجتها زامنا للزنا يريها بخصي جماعة إيا جمع تلين أدبك إيا كرب الإيمان لكم إيا يوانك ينظر ثم الدليل يزولي تكين الأمر لا أكي هل أكي ملك لا أكي هل فعشاء ayyukan anshamu ta yi yawa yiryar ta ya jure yana wannan amina ɗin yana wannan musamman ɗin kuma ya jure kuma ya tsallake lafiya ya ci mutumin da yake zaune a can maka bai san komai ba ai da sani kamar azumi yanzu ka haɗa azumin mutumin jos da mutumin sun sokoto ko mai rikuri to na su ba Allah ba gaskiya ba ba ne ne bane yanzu ba za ka hada ladan azumin mutumin da su dabe Allah ba amma ai a wuka bi da sama warai fa azumin ba wani kashi ne sosai amma mutumin da yake mai dubu mutumin da yake sokoto yana azumin a hannun Allah تسبب عنك ومريم ابنة عمران لكم مريم ارعي ملانا التي حصلت فرجها وصفت هارك رجل من هي بناء نعم. التي فنفخنا فيه بروحنا هي مقبولة ما تعالي بروج نعجي لك أنا سيبك حيث تعيك ما تعالي ملائكة جبريل عليه السلام شين الروح هناك شيء الروح أنا لازم ملائكة جبريل عليه السلام نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين الإسلام العربي المبين الله مدى تسترجع في سورة مريم يتي فأرسلنا إليها روحنا ينا مغنى مريم واذكر في كتاب مريم كما عندما تيتي فأرسلنا إليها روحنا كان جمع أيكا متى نظن شنو ملائكة جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سريعا سيبينا كمان كمان سيبينا a yanayi a siffar mutum a tsaye a gabansa qala ka inni a'udhu bi rahmani minka in kunta taqiya sai ta ce a ina neman tsanin Allah daga gare ka wajen kana da tsoron Allah kanka ta baya Me ba wacce za ta saba ba ita ma ba ta san cewa mala'ika ne ba qala inna ba ana rasulu rabbiki sai ta a yi manzo ne da ubangiji shi ya turo ni li ahaba laki gulaman zakiya ko li yahaba laki gulaman zakiya dan ya miki kyautar wani kan tsarki to a nan gurin da aka ce fa da kafta shi ne da ruhina sai ubangiji Allah subhanahu wataala ya bai wa malaika Jibril alaihi salam abu wani ruhi wanda ya busa ya hura a cikin aljuhu hannun rigarta da ya shiga kawai sai bi sauran cikin sadaka sai shiga cikin mahaifa shi ne annabi isa Wasan da wa saddaqat bi kalimati rabbiha sai ta gaskata kalmomin ubangijinta littattafan ubangijinta su ne a taura da kirkira domin lokacin babu alkur'ani da girma wa kutubi da sauran littattafai duka da aka saukar wa kana su ila qanati kuma ta kasance daga cikin bayan Allah na gari masu koma ga Allah subhanahu wata'ala masu tsoron Allah masu yau da ibada wannan shi ya kawo karshen surar insha Allah ta'ala gobe da rage lafiya idan Allah ya kai mu za mu shiga cikin su al-mulk وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين